manyan jami'an kwastam su 34 ne suka sauka daga aiki domin ba da damar ga ci gaba da sauye-sauye da gyare-gyaren da hukumar take yi domin inganta ayyukanta biyar dai daga cikin mayan-mayan mataimakan shugaban hukumar kwastam din ne suka aje aiki a raɗin kansu yayin da sauran kuma ƙa'ida ce ta hau kansu na cewar duk wanda ya rage wa ƙasar shekara ɗaya wajibi ne ya sauka aiki nan take domin ba da damar hukumar ta ci gaba da aiwatar da manu manufofin sauye-sauye da gyare-gyare da aka tsara yi domin inganta aikin. gare ƙarin bayanin da kakakin hukumar kwastan ta najeriya mr joseph atta yake min a tattauna da na da shi a abuja to a takace dai dukkan su game da wannan abu ya shafa yawan su talatin da hudu a cikin talatin da hudu nan muna da mataimakin shi shugaban kwastam wato kenan deputy comptroller general guda biyar su wayannan dai su suka rubuto da kansu suka sanar ma hukuma a kan niyyansu su ritaya kuma, kuma retirement kuma ya shafe assistant controller general guda uku sai kuma kontrololi kuma guda ashirin da shida duk wannan yana cikin gyare-gyare da ake yi a custom don neman samu a inganta hukumar custom. To amma baka ganin cewa wannan umarnin da aka bayar na cewa duk wanda shekara ɗaya ya rage masa zuwa ƙasa kamar an tilasta shi ne ya aji aiki ba wajen a raɗin kasa ko don yana son ya aji aikin ba ne ya ajiye? To ka san aikin custom in har Allah ya baka dama har ka kai a matsayin kamtola zuwa sama. To kai kana gani godiya ga Allah ka kai kuma sai da komai na iya faruwa to ka kuma san ba yadda za a iya a samu gyare-gyare in ba ya motsi ba to motsi da gyare-gyare da ake yi a gidan kastam ta kawo kenan don dai a samu a inganta hukumar kastam ta ba Najeriya abin da suke so. To amma baka ganin kuma kamar sauke yawan mutane har talatin da hudu a lokaci ɗaya zai rage kamar yawan kwararru da masu taimakawa gurin ayyukan hukuma ɗaya a to kasan tana da mutane kusa da dubu ashirin ka san in ka cire talatin da hudu a cikin yawan mutane da su kusan dubu ashirin ka san da idan Allah wannan ba zai kawo wani cikas ga aikin custom ba. Kuma kana ganin wannan ba zai sanya tsoro a zukatan ku ƙananan ma'aikata da masu tasowa ba cewar ko kayan nisa kana iya kafin ka dire aikinka a ce ka sauka? to ka san irin wannan ba kullum ake yin ta ba sai da dalilin yi kuma in an gani yin hakan za ta inganta ma'aikatan kafin gwamnati. To yanzu me ake fatar zai faru da yake an sauke waɗannan mutane sama da talatin da hudu ta fuskar ingantawa da karfafa aiki na hukumar kwastan da kuma taimakawa kuɗaɗen shiga su karu a Najeriya. Kamar da na gaya maka gyare-gyare ake yi kuma duk gyara da ake yi niyyarsa da fatan gyaran shine dai a samu a samu karuwan kudi ga asusun gwamnati kuma a samu a kawo wasu wanda matasa wanda za su kara sima ga aiki kuma muna gani da idan Allah karshen wannan gyare-gyare zai zo ma abu ne mai kyau ga kasar Najeriya. Kakakin hukumar kwastan kenan Mr. Joseph Atta yake tattauna da ni a Abuja dangane da saukar da waɗansu mayan jami'an hukumar kwastan ta Najeriya suka yi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.